Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da FM da dalal FM. A ƙasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka Muhammad Hafiz Baballe ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Lahadi biyu ga watan Disamba na shekarar 2018 kafin ku ji abin da muke tafa da shi mu fara da kanin labarai. To Hafiz Amurka da China kasashe mafi karfin tattalin arziki a faɗin duniya sun amince da tsagaita wuta a faɗan da ke tsakanin su na kasuwanci. Gwamnatin Pakistan ta sanar da cewar za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci kan laifin cin amanar ƙasa da ta'addanci. Kana kuma a ƙasar Afghanistan ana binciken wani zargi da ake ma wani mutum na cin zarafin wasu 'yan mata 'yan ƙwallon ƙafar ƙasar. Kanin labaran kenan a Najeriya za ku ji cewa an shirya gasar karatun Alkur'ani karo na farko a yankin Madagali da ke jihar Adamawa, inda rundunar sojojin Najeriya ta yi wani kira, za mu ji kowane irin kira ne? Haka kuma za ku ji cewa 'yan sanda a jamhuriyar Nijar sun gabatar da wasu 'yan fashi. Za mu ji dalilin da 'yan sandan suka bada da ya sa matasan yin fashin. Sannan kuma muna tafa da shirin idan kwaya ta narke fa, amma duk waɗannan sai fa an sha labarun duniya. Assalamu alaikum. Amurka da China ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a faɗin duniya sun amince da tsagaita wuta a faɗan da ke tsakaninsu na kasuwanci. An cimma wannan yarjejeniyar ne bayan wata ganawa tsakanin shugabannin biyu Donald Trump da takwaransa Xi Jinping bayan taron G20 an samu tattaunawa mai ma'ana da kuma fatar za ta kawo ci gaba mai ɗorewa a tsakanin ƙasashen biyu Amurka da China. A wani rubutaccen bayani da shugaba Trump ya fitar lokacin da yake kan hanyarsa ta komawa gida Amurka daga ƙasar Argentina a jirgin alfarma na Air Force One. Trump ya bayyana da cewar lalle wannan babbar karramawa ce gare shi ya yi aiki da shugaba Shin. ya kuma shaida wa 'yan jarida da ke cikin jirgin nasa cewa wannan yarjejeniyar mai ma'ana zan ci gaba da rike jadawalin kuɗin fito ita kuma china za ta cire nata jadawalin kuma za ta dinga sayan kayayyaki masu yawa daga ƙasar ta amurka gwamnatin pakistan ta sanar da cewar za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci kan laifin cin amanar ƙasa da ta'addanci Wannan zargin ya faro ne tun a watan Nuwamba da aka gurfanar aka gudanar da wani zanga-zangar rashin amincewa da hukumar da hukuncin wata kolin kotun kasar akan wani wata mata kirista da aka zarga da laifin kausasan kalamai ga annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a baya aka yanke mata hukuncin kisa ƙungiyar tahrik labbaik pakistan tlp kungiyar addini wadda daga baya ta rikide ta koma kungiyar siyasa ita ta shirya zanga-zangar. Ministan yada labarai Forward Chowry ya shaida ma manema labarai jiya Asabar cewa an kama mutane sama da dubu uku mambobin ita wannan kungiya ta TLP suna nan tsare har da shugaban kungiyar Kadim Hussein Rezib ministan ya ce akasarin kamen da aka yi an yi shi ne a lardin punjab inda kungiyar tafi yawan mambobi labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia Hukumomi a ƙasar Afghanistan na binciken zargin da ake ma wani mutum na cin zarafin wasu 'yan mata 'yan ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar. Ofishin Attorney General da ke Kabul jiya Asabar ya sanar da cewar ya kafa wani kwamiti da zai binciki lamarin ciki da bai don tabbatar da gaskiyar lamarin ko zargin na da tushe. Jaridar Britain Guardian ranar Juma'a ta wallafa rahoto da ke cewa wasu daga cikin manyan kungiyar ta AFF sun ci zarafin 'yan mata waɗanda suka haɗa da shugaban kungiyar Karamuddin Karim. Wasu mambobin kungiyar sun bayyana ma jaridar ta British Guardian cewar an ci zarafinsu a shalkwatar da ke ƙasar Afghanistan. wasu kuma a filin motsa jiki da ke ƙasar Jordan a watan Fabrairu da ta wuce. Sakonnin ta'aziyya na ci gaba da isa ga iyalan marigayi George W. Bush babba, wanda ya mutu ranar Juma'a. Daga tsofaffin shugabannin kasar, 'yan siyasa da kuma shugabannin sauran kasashen duniya. Tsohon shugaban kasar Amurka George W. Bush karami, ɗaga mamacin ya kwatanta mahaifin nasa da cewar uba ne da duk wani ɗa ko 'ya za su so a ce shine mahaifinsu. mahaifinsu. bush karami ya faɗi a wata jawabi da ya fitar a rubuce inda ya ce wannan babban abu ne sannan kuma samu rashi a cikin wannan zari'a su. shugaba trump da mai ɗakin sa melania sun kwatanta matsayin na shugaba bush marigayi da cewar rasuwarsa abu ce da ake da tsaranin dubawa sannan kuma ta kawo ci baya ga tattalin siyasa a wannan ƙasa. kuma 'yan ƙasar, miliyoyin 'yan ƙasar amurkawa za su yi koyi da wannan tsari nashi shi ma tsohon shugaban na amurka jimmy carter da mai ɗakin sa roslyn sun bayyana da su ga iyalan mamacin da kuma bayyanar da gwamnatin bush a matsayin lokaci da amurka ba za ta taɓa mantawa da shi ba domin kuwa an samu ci gaba har a yau ana cin gajiyar mulkinsa. Yusuf Aliyu Haran da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murai Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar Adamawar Najeriya. inda za ku ji cewa an shirya gasar karatun alkur'ani karo na farko a yankin madagali da ke jihar adamawa inda rundunar sojojin najeriya ta yi kira da su haɗa kai da jami'an tsaron a wani yanayi da ke nuna samun zaman lafiya a yankin madagali da rikicin boko haram ya daidaita arewa maso gabashin najeriya an fa shirya wani kasaitaccen gasar karatun alkur'ani inda masu ruwa da tsaki suka yaba tare da fatan za a ci gaba da addu'an samun zaman lafiya a yankin da ke kusa da dajin sambisa gasar wanda ta samu halarci ɗaliban makarantun islamiyya da yankin ta ko gudana nema cikin tsauraran matakan tsaro imam abubakar aliyu da ke zama shugaban kwamitin gudanar da gasar ya koyi karin haske game da yadda gasar mata gudanar da kuma yin kira ga matasa. Maza da mata da samarai ina kiran su ba ka yi wanka ka shiga yawo ba ne muna bukatan su yi karatu karatu shine babban abu. Eh, dama shi alkur'ani yana nan a fayyace ne alkur'ani ba abu bane wanda zaka rufe shi da wani mayafi ya budu alkur'ani hayaki ne kamar yadda ba za ka iya ka ɓoye hayaki ba to haka alkur'ani yake kowa ina sai ya fita a hakan ne kowa ya zo ya zauna a ji karatunsa kira'ansa da dars nashi kamun a tantance su shin wannan naji ne ko ba naji ba ya tsira ne ko bai tsira ba ko ya ci ko bai cancanta ba hakan ne dukkan sauran al'ummai musamman su wanda suka yi karatu tukun ina ba su shawara su ci gaba da karatu. Shi ko Buba Biri shugaban kwamitin makarantun islamiyya na yankin da a baya ma ya fada hannun 'yan boko haram ya koyi kira ne ga hukumomi da su gyara makarantun da in tada bayan suka lalata domin farfado da haka ilimi idan ka duba inda aka yi gasar nan zaga makarantu zaga classes wanda yan boko haram sun kone mana muna rokon allah muna rokon gwamnatin adamawa da gwamnatin tarayya gaba daya zo su sa mana hannu a gera makarantun nan domin yara mu su yi karatu wallahi mun ji daɗi don yanzu za a nuna ma mutane ngo wayanda suna so su zo taimake mu akan cewa madagali an samu zaman lafiya da yake jawabi a madadin rundunar soji na 143 da arba'in da da uku ke kula da yankin laftanar tiyawa kiraye ga jama'a da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai da kuma ba da bayanai domin samun ɗorewa zaman lafiya a yankin. If you have any vital information, Don Allah idan kuna da wasu bayanai ko rahoton sirri a ke taimakawa ana faɗa mana domin hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Wannan shi zai taimaka gaya wajen samar da zaman lafiya a yankin. ta hanyar macin ma nasarar operation zaman lafiya da muke yi a yanzu. We can achieve our utmost aim in Madagali, which is sama lafiya. Yankin Madagali na mako cikin yankunan kananan hukumomi bakwai a jihar adama da ba suka fada hannun kungiyar boko haram lamarin da ko yanzu ma ya tabarbarar da harkar ilimi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya A gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai muna Najeriya inda za ku ji cewa hukumar 'yan sandan Najeriya ta yi nasarar kashe 'yan bindiga mutum 100 a dajin mahanga da ke karamar hukumar birnin Magaji. Ga Murtala Faruku san inna da karin bayani daga jihar Zamfara. A cewar wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sanda ta ƙasa DSP Juma Moshur ya fitar, an sami nasarar ne ta hanyar wani sintiri na rundunar 'yan sanda na musamman da babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ya turo a jihar ta zamfara sp muhammad shehu shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara ya kuma yi karin haske a zantawar mu da shi ta wayar tarho a girma su ta shugaban sandan najeriya ya damu da abin da ke faruwa a jihar zamfara wanda a wannan dalili ne ya sa ya turu runduna ta musamman masu yaƙi da irin waɗannan miyagun mutane allah ya ba wannan rundunar sa'a a wani daji na mahanga forest dajin mahanga da ke karkashin karamar hukumar mulkin birnin magaji a inda su wannan runduna ta musamman suka karin batta da ainihi da waɗannan miyagun mutane ko kuma in ce waɗannan 'yan bindiga masu yin ta'addanci ga al'ummar jihar zamfara tabbas an kashe waɗannan rayun sun kai mutum ɗari da sannan akwai su ko kuma maɓoyarsu da dama waɗanda aka samu aka lalata aka kona sannan akwai guda tamanin da biyar waɗanda aka kama sannan kuma akwai bindigogi kira ak-47 guda 27 ah, suna da aka samu ah, da sauran A wasu bindigogi kira gida kuma suna nan da yawa waɗanda wannan rundunar ta samu. Na'am na fahimci cewa akwai sojoji da aka kawo a ciki kuwa har da sojojin sama shin 'yan sanda ne kawai suka yi wannan sintirin da suka samu wannan nasara ko kuwa eh, ne eh. tare da haɗin gwiwar sojojin. A wannan ai kamar da na faɗa ma wannan runduna ce ta 'yan sanda ta musamman wanda shi sojojin sandan Najeriya ya turo a jihar Zamfara domin su daƙile eh, irin ta'addancin da waɗannan miyagun mutane suke su ne suka shiga waɗannan dajujjukan because waɗannan dajujjukan ma kusan ba a samu ainihi wani rundunar tsaro da ta taɓa shiga wannan wuri ba sai ainihi wannan rundunar ta musamman wadda shi rundunar suka jini na intanet su ne suka shiga su ne suka gudanar da wannan aiki sannan a cikin wannan yanayin allah ya ƙaddari mu ma mun hasarar mutum ɗaya wannan na zuwa ne wata ɗaya bayan da gwamnatin jihar ta zamfara ta kaddamar da ɗaukar fararen hula a zaman rundunar sa kai da za su taimaka wa jami'an tsaro a yaƙi da 'yan bindiga a jihar ta zamfara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria tunanin mutum kamannin sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da a gaida murtala faru sanyin na yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa 'yan sanda sun gabatar da wasu rukunin 'yan fashi biyu da suka kama a birnin Yamai ga rahoton da wakilin Musulun Muminu Barma ya haɗa mana. rukunin farko na 'yan fashin da hukumar 'yan sanda ta gabatar wa manema labarai ya kunshi matasa hudu waɗanda bincike akan kisan da aka yi wa wani direban taksi a nan mai a kwanakin baya ya rutsa da su kamar yadda kakakin 'yan sanda kaftan mai nasara adili toro ke karin bayani bakin kusa rimbo sun ka tsaye da dan man da sun ka tsaye da sun ka ce mu mekanisiyan ne muna so ka kai mu unguwar sonisi ya doke su cikin mota suna tsakar tahiya sun yi nisa an shiga duhu shi wannan mutum da ke zaune kusan taksiman sai ya soka mishi tinke ga wuya shi kuma mutum wanda a baya sai sai giya ya shaƙe shi shi da taksiman wannan allah mishi cikawa da sun ka ƙara haka sai sun ka ɗauke shi sun ka can sun ka yadda shi cikin unguwar sunisi don kusa da kilinik noma taksi kuma sai ta samu matsala ga hanya ba su samu sun ka tafi da ita ba. Hukumar ta 'yan sanda ta gabatar da wani rukuni na biyu na matasa daga cikin 'yan fashin da dubunsu ta cika. To cikin wannan mutane biyu shi wannan samari na farko ya tashi kamar wajen kare uku na sahi ya ta shiga cikin gidan wani mutum nan karce basura da ya shiga mai shi mai gidan sai tashi da ya tashi suna kukuwa tsakanin su sai samu ya soka ma mai gidan yuka da ya soka mishi yuka shi ma dai lami mishi cikawa ya soka mishi yuka kuma sai ya yi gudu bai tsaya ba dan da ya gudu sai ya tahe shi eh, sai da mun kai kama wajen sati uku ana neman shi sannan ka samu an ka dora hannu saman shi tokin taksi a birnin yamai a wasu lokutan da sawu ya dauke aiki ne da ke cike da hatsari saboda haka shugaban kungiyar sanko taksi gamace muhammadu ke jinjina wa hukumar 'yan sanda a sakamakon cafke waɗannan 'yan fashi gaskiya mun yaba da aikin da feji nan ya mai ta yi mun yaba mun ji daɗi kuma abun zai sa hankalinmu ya kwanta kuma zai sa mu san cewa kenan suna tsayin daka don saboda su kare mu dare da rana gaskiya muna jinjina ma polisi na Nijar gaba ɗaya. Yawaitar amfani da miyagun kwayoyi a wurin matasa na daga cikin manyan dalilan da hukumar 'yan sanda ta ce ta gano suna jefa matasa cikin ayyukan asha a 'yan shekarun nan musamman a manyan birane saboda haka hukumar ta ce dole ne a matsa kaimi wajen yaƙi da masu safarar miyagun kwayoyi a nan Nijar domin taka wannan sabon al'amari birki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Mun gode Sulamu mini barma. To daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu koma Najeriya inda gwamnatin jihar Bauchi ta samarwa da 'yan kasuwar jihar da rancen kuɗi har naira dubu ɗari domin su bunƙasa kasuwancinsu ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani daga Bauchi. A ganawarsa da manema labarai, gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ya ce harkar kasuwanci shine kashin bayan ci gaban da manyan ƙasashen duniya ke tinƙaho da shi. akwai bukata a tallafa wa 'yan mu babu ƙasa a duniya da za ta ci gaba ba tare da ka gina harkar kasuwanci ba ita gwamnati eh, rawar take takawa wajen ci gaba a duniya kasashen da suka ci gaba kalilan ne mafi yawan harkar da ake na kawo ci gaba 'yan kasuwa ne suke yi to shi yasa na ga ya kamata mu waiwai 'yan kasuwanmu akwai kuɗi ne da kuka ɗora musu kaman ruwa a kai ko kuma dai a'a tallafi ne kuka yi wanda yake bashi kuma su biya siyan da so karba bashi ne za mu je mu yarjejeniya da banki amma bambancin wannan bashin da aka saba shine ni a matsayina na gwamnan jihar Bauchi da gwamnatin jihar Bauchi mun yi alkawari za mu ɗauke musu ruwan da ke kan wannan bashi ɗin saboda haka bashi ne wanda babu ruwa daga bisani na ji ta bakin shugabannin 'yan kasuwan da ma masu saye da sayarwa game da shirin ba da rancen Alhaji Salisu Garba mai zuma shine uban kungiyar 'yan kasuwa na jihar Bauchi ga bayaninsa game da batun rancen. Abin da zan faɗa na farko godiya wa Allah da kuma gode wa mai girma gonan jihar Bauchi babu shakka tallafa wa 'yan kasuwa da ya yi a yanzu a cikin wannan hali da ake ciki na tsantseni wanda ya tsaya musu a banki banki ta ba su aron kuɗi naira biliyan ɗaya kuma ya amince a matsayinsa na gwamna a jihar bauchi zai biya musu ruwa har na tsawon shekara biyu kuma za a raba wannan kuɗi lokal gamman ashirin kuma da a raba shi ne gwargwadon irin kasuwancin lokal gamman inda tafi karfin kasuwanci dole kuɗin ta yafi yawa yaya kamar ga kananan 'yan kasuwa masu tallan rake da mazar kwaila da gauta za su amfana kuwa duk suna ci kudin da ya sauka har kasa zuwa ga dukkan masu kanun sana'a dan kana sai da gauta sai ya zama kai kudin ka yana kasa irin dubu ɗari saboda haka ka'ida ma kudin namu babu kasa da dubu ɗari kudi kashi uku ne aka da kasashe daga dubu ɗari wanda shine mafi kasa sai dubu ɗari biyu da hamsin dan sama kadan sai dubu dari biyar sai miliyan daya zan muna son kudin ya zama ya kai ko ina ne insha Allah. Alhaji Umar Jibrin Jagaba shine babban sakataren kungiyar 'yan kasuwa na jihar Bauchi ya ce za a bullo da tsari mai inganci don raba kudaden. za a fidda tsari mai kyau ta hanyar da za a yi amfani da 'yan kasuwa wanda suke harkan kasuwancin nan wanda da su yi kasuwancin nan su sa kasuwan a su juya kasuwancin su sayo su sayar kuma su biya wannan bashi in allah ya so in allah yadda wani mai sana'ar sai da goro ya bayyana kyakkyawar fata game da shirin ba da rancen. sunana mustapha shehu idris ina sai da goro eh, alal hakika jin wannan magana na yi farin ciki matukar farin ciki jarin nawa kake ji a matsayin kana mai tallan goro kake bukata to ni a sana'ar goro ni dila ne gwargwadon abin da aka bani ko miliyan ɗaya aka bani ina bukata in ma ɗari biyar aka bani ni mabukaci ne gwargwadon abin da aka bani in abin da nake bukata ko in yi addu'a in ci gaba da zuwa sokaya kaya Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ai yara na Kaji canza faɗi yake sha A gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wewe sun dauga gaye da kwaya Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin idan kwaya ta narke fa. Tun wewe da kwaya tun dauna kaye ne. A wannan makon shirin idan kwaya ta narke fa zai tattauna ne da Alhaji Hassan Attahiru, sarkin Fulanin Bungudu da ke jihar Zamfaran Najeriya. A hirar da na yi da shi inda na fara tambayarsa cewa ganin irin rawar da sarakunan gargajiya ke takawa a yanayi na zamantakewa kamar wace irin gudunmuwa kuke bayarwa wajen yaƙi da matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa. Sunana Muhammad Hafiz Baballe To alhamdulillah mun daɗe da fahimtar cewa shaye-shaye sun zama mana matsala a wannan yankuna namun arewa. Kuma a matsayin masarautun zamfara na san mun sha zaunawa dubi cewa ya za a yi mu tunkari wannan matsalolin a yankunanmu. Cikin abubuwan da muke gudanarwa akwai ƙarfafawa da muke wa ƙungiyoyi matasa na su haɗa ƙungiyoyi na ci gaba da kuma kungiyoyi na wasu hidimomi na al'umma wanda yake a masautar bungudu muna da waɗannan kungiyoyi da dama ta wannan bangaren muke cusa ma matasa ɗabi'o'i na taimakon jama'a da kuma gudu daga shaye-shaye ko tu'ammali da miyagun kwayoyi kuma su kansu mu na masarautunmu muna zama da su muna tabbatar da cewa sun ƙara faɗa al'umma saboda mun fahimci cewa horo kawai bai cika amfani ba abin da ya shafi ta'ammali da kwayoyi wurin matasa amma dai idan aka kau da su ga zuwa ga wasu al'amura na daban insha Allah za to a takaice za ka iya mana nasarorin da kuka samu ya zuwa yanzu gaba ɗaya tunda kuka fara wannan zama da kuma ƙungiyoyin da kuka zauna da su na matasa kuke wayar da su eh akwai lokacin da wata kungiya wanda ake kira zamfara circle suka fara gangami a cikin jiha wanda yake a kam sun mai da mun karfafa su akan su mai da hankali ga dan a farko sun fara tunanin cewa za su ɗauki fannoni na ilimi su ɗauki fannoni na lafiya amma ni da ba su shawarar cewa su ɗauki abu ne shafi abin ƙwayoyi ko saboda yanzu shine ainihin abun da yake ƙalubale abun da shafi matasa kuma wannan abun ba matasa kawai na birane ba har kankara abin ya fara shafuwarsu so gaskiya ta wannan hanyar an zauna an yi fadakarwa an yi tarurruka daban-daban kuma wannan mun ɗoriya daga kansu ba ni iya cewa mai cewa mun kai ga samun wata nasara da muke gani kai tsaye amma dai insha Allahu da yake abubuwan nan ba da daɗewa muka fara su ba muna ganin ana kan hanya musamman yanzu mun yi wani babban kwamiti a masarauta ta wanda ke gagashin jagoranci wani ƙwararren a jami'in haɗa magunguna wanda ke da ya matsayin da darekta kuma insha Allah mun san cewa nan lokaci kadan za mu fara ganin kwalliya ta biya kudin sabulu. To kamar yaya girman matsalar take a jihar taku ta zamfara gaba daya. Ito eh fi sabilillahi ba na iya magana a matsayin jiha. amma dai na san cewa wannan matsalar gaskiya suna da girma a yankina. kuma na tabbata cewa ba zai zama banban da sauran yankuna ba wanda yake eh, yawanci abubuwan ma da yake fin damun mu shine mutanen yaran nan kudaden da suke amfani da su wurin sayan abubuwan da suke samaye sun ishe su su yi wasu hidimomi na yau da kullum saboda akasari mun lura cewa abin da yara ke kashewa wurin samun waɗannan kwayoyin in abinci zai ci ya ishe shi ya ci abinci ya wasu lalurorin shi saboda in har yana iya samun kuɗin da zai samu wannan zai wannan hidimar to lalle idan aka samu lurarwa mai inganci insha Allah za a iya kawar hankalinsu daga wannan abubuwan. To wasu na ganin duk da irin hoɓɓasan da shugabannin al'umma kuke yi na ganin an magance wannan matsalar wannan lamarin kamar karuwa yake yi kana ganin menene ya sa haka? To hakikanin gaskiya ni ina ganin har yanzu ba a fuskanci al'amarin a gaba ɗaya ba. A gaba ɗaya yana duhun cewa mu da kanmu ya zama cewa mun durar da na kwasa ga mu waɗanda ke da haƙƙi a gudanar da lurin al'umma ya zama cewa an jawo hankalin mutanen da Allah ya tura a cikin al'umma an jawo hankalin duk wani wanda aka san cewa ana faɗa a ji eh, da maga isan yara da kuma sauran duk wanda aka san cewa ana mutunta shi a cikin al'umma ya zama cewa mu kanmu mun fahimci illa wannan abun da kuma mun sa shi a kudurinmu da niyya na cewa mun tunkare shi da samu mafita ga al'umma wani na imani da insha Allah idan aka yi wannan tunda akwai tasiri na addini da kuma tarbiyya da al'umma ta samu tun a kakar kakanni da kakanni insha Allah za a samu nasarar wannan abu. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar. a madadin bakon namu Alhaji Hassan Attahiru sarkin fulanin bungudu daga jihar Zamfaran Najeriya sai kuma Bansa Tufa da ya ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu a nan yana cewa karfe goma da minti ashirin da shida. Wato karfe hudu da minti ashirin da shida a Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadi. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙanmu ta farko ta fito ne daga Salihu Isa Fanna ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbin Najeriya inda yake cewa Assalamu alaikum biyoye Hausa. Maganar zargin da jam'iyyar PDP ke wa jam'iyyar APC cewa tana ba da tallafi ga mutane domin ganin ta sayi ƙuri'un jama'a. Samsam bai zo mana da mamaki ba, ganin cewa ruwa ne ya kusan ƙarewa ɗan kada. shirin ga labarai amma a takaice. Amurka da China ƙasashe mafi karfin tattalin arziki a faɗin duniya sun amince da tsagaita wuta da faɗan da ke tsakanin su na kasuwanci. an cimma wannan yarjejeniyar ne bayan wata ganawa tsakanin shugabannin biyu donald trump da xi jinping bayan taron g20 gwamnatin pakistan ta sanar da cewar za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci kan laifin cin amanar ƙasa da ta'addanci Wannan zargin ya faru ne tun a watan Nuwamba da aka gudanar da wata zanga-zanga na rashin amincewa da hukuncin kotun kolin kasar da aka wanke wata mata Kirista da laifin yin laifin yin sabo wanda ta yi munanan kalamai ga manzan rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumomi a kasar Afghanistan na binciken zargin da ake ma wani mutum na cin zarafin 'yan mata 'yan kungiyar ƙwallon kafar ƙasar ofishin attorney general da ke kabul jiya asabar ya sanar da cewar ya kafa wani kwamiti da zai binciki lamarin dalla-dalla domin gano cewar ko wannan zargin yana da tushe sakonnin ta'aziyya na ci gaba da isa ga iyalan margayi george w bush babba wanda ya mutu ranar juma'a daga tsofaffin shugabannin kasar 'yan siyasa da ma shugabannin sauran kasashen duniya tsohon shugaban amurka george w bush karami daga marigayin ya kwatanta mahaifin nasa da cewar uba ne da duk wani ɗa ko 'ya za su so a ce shine mahaifinsu bush karami ya faɗi hakan ne a wani jawabi da ya rubuta inda yake bayyana da alhininsa na rasuwan mahaifin nasa. da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma yusuf aliyu harande wanda ya karanto mana labaran duniya da bonsa tufa da ya ba da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyanmu na wannan lokaci nick ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya la radio de tout le monde.